Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumel tare da bayan Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata biyar ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. To Filu Firaministan Birtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullon korona jiya litini. Ana shirin zagaye na biyu na zaɓukan wasu kujerun majalisar dattawan Amurka biyu a jihar Georgia da za su yi tasiri matuƙa a siyasar Amurka. Sannan magajiyar garin birnin Washington DC ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali yayin da wasu dogaran tsaron ƙasa ke shirin dabarar aiki a birnin. kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa 'yan sanda adamawa sun dakatar da wani bikin nuna tsaraici da matasa suka shirya ko mai iyaye ke cewa kan wannan lamari wannan abun dai zan ce allah dai ya rufa mana asiri domin wannan dai ba mu ba ne kuma ba al'adar mu ne abun da muke ji daga nesa ya zo ya zo ya faru da mu a nan wannan kaba mu ji daɗi ba Haka kuma a yau ne soware jagoran zanga zanga juyin juya hali a Najeriya zai bayyana gaban kotu bayan kama shi da aka yi ranar Juma'a. Kuma yake cewa lokacin da aka kai mu ofishin tsare mutane na abatuwa tsohon ofishin sas na abuja na gano gwamnati ba ta rushe sas ba don sun tattaro 'yan sas din suka doke mu da tura mu ɗakin tsare mutane sai a kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakko ta zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Firaministan Birtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullum korona je litini wanda ya hada da rufe makarantu da shagunan da ba na kayan bukatar yau da kullum ba. a yayin da kasar ke fara aikin rigakafi ma ma'aikatan jinya da tsofaffi Firaminista Boris Johnson ya ce dole mutane su zauna a gida har sai akalla tsakiyar watan biyu yana mai nuni da yadda asibitocin Birtaniya ke fama da majinyata fiye da yadda ya taɓa kasancewa a baya tun bullar wannan annobar. Idan aka ci gaba da yin nasara a wannan aiki na rigakafi, idan yawan mace-mace ya ragu yayin da ake rigakafin, kuma musamman ma idan kowa da kowa ya taka tasa rawar ta wajen kiyaye dokokin. ina ganin sannu a hankali za mu fara fitowa daga wannan kullen a cewar jansan a wani jawabin da ya yi ta gidan talabijin jiya litini zagaye na biyu na wasu zaɓuka da za a yi yau talata a jihar georgia ta kudancin amurka za su yi tasiri matuƙa wajen sa au 'yan republican au 'yan demokarasi rinjaye a majalisar dattawan amurka wanda hakan zai yi matukar shafar yadda za a rika muhawara a rabin tsawon wa'adin shekaru hudu na mulkin zababben shugaba joe biden ganin muhimmancin zaben da biden da shugaba mai barin gado donald trump sun yi ta kokarin yakin neman zaɓe na ƙarshe zuwa yammacin jiya litini a daidai kuma lokacin da trump ke ci gaba da sukar jami'an zaben jihar georgia saboda ƙin bashi haɗin kai da suka yi a ƙoƙarinsa na ganin abubuwa sun sauya game da kayar da shi da Biden ya yi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba mai jiran gado zai yada zango ne a birni mafi girma a jihar Georgia wato Atlanta inda zai yaƙi neman zaɓe ma 'yan takarar Democrat biyu John Ossoff da Reverend Raphael Warnock. Shi kuma Trump zai je Dalton ne mai rinjayen 'yan Republican inda zai yaƙi neman zaɓe ma Sanata David Pardo mai karawa da Ossoff da kuma Sanata Kelly leofer wadda ke bugawa da wanok. Magajiyar garin birnin Washington DC ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali jiya litini yayin da wasu dogara tsaron ƙasa wajen 340 ke shirin ɗamara a ci gaba da ɗaukar matakai da hukumomin birnin ke yi kan wata zanga-zangar da ake ganin da yiwuwar ta rikide zuwa tashin hankali. yayin da majalisar dokokin tarayyar kasar ke zaman kada kuri'ar amincewa da nasarar zababben shugaba joe biden a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka magajiyar gari morel bosa ta rubuta wata bukata a jajibarin sabuwar shekara ta abaza dogarawan tsaron ƙasa kan titi daga yau biyar ga wata zuwa bakwai ga wata don kula da zanga-zangar da za a yi to amma ya ce dogarawan tsaron ba za su ɗau mukamai ba majalisar dokokin tarayyar kasar za ta zama a wannan satin don kada ƙuri'a kan sakamakon zaben kamar yadda masu tabbatar da sakamakon zaɓe na electoral college suka gabatar wanda shi kuma shugaba trump ya yi watsi da shi ina an jima kaɗan ibrahim bai sake dawowa da labarai kafin nan yayin da ake ci gaba da tsokaci game da rusa wani gidan abinci da gwamnatin jihar kaduna ta yi bisa zargin an shirya bikin nuna tsareci. yanzu haka wata sabuwa ta kunno a jihar adamawa inda rundunar 'yan sandan jihar ta dakatar da wani makamancin wannan biki da wasu matasa ke shirin gudanarwa a yola ibrahim abdulaziz gare ka wasu gungun matasa ne da yadda ke kokarin shirya wannan biki mai takin yola beach party bikin da iyaye da kuma kungiyoyi ke mazargin cewa na nuna tsareci ne wannan ne ma dai karo na biyu da matasa a yau ke shirin irin wannan biki da kan hada samari mata da maza domin holewa ko da yake wannan karo rundunar 'yan sandan jihar ta ce ba za ta ma kyale ba to wai ko me yasa rundunar 'yan sandan jihar adaman hana wannan biki a bana dsp suleiman ya hanguroje ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar. ibrahim abdulaziz a rundunar 'yan sanda na jihar adama da tun lokacin da muka samu labarin bukatan yin bikin nuna tsiraici a nan jihar adamawa kwamishinan yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike a gane suwaye suke faman yi sannan kuma aina ake so a yi har yanzu da nake gaya maka ba mu samu tabbashin inda ake shirin za a yi din kuma da wayan da aka yi amma ina tabbatar ma da mutane cewa har ila yau muna na muna gudanar da bincike sannan kuma muna kira ga al'umma jihar adamawa har ila yau su ci gaba da ba jami'an mu haɗin kai domin tare mu yi haɗaka mu tabbatar da irin waannan bukukuwa ba abu ne wanda ake bukata a yanzu haka kuma abu ne wanda zai kawo mana a tashin hankali sannan kuma ba za mu yarda ba za mu amince da haka ba. ita ma nata bangaren ƙungiyar adama concern citizen da ke cikin ƙungiyar kare haƙƙin al'umma a jihar ta bayyana ɓaci ranta kan wannan batu honorable hussaini gambo bello nukura da ke zama shugaban ƙungiyar ya ce ba za su kyale a gudanar da wannan biki ba. A gaskiya a mukan ba mu yadda a yi irin wannan shaidancin ba domin wannan ba alheri ba ne ga matasanmu musamman ma hali da muke ganin a yanayin matasanmu a yanzu na irin abun da yake tafiya. Tsakanin yaran mata yaran mada irin tafiyar da suke samarai kuma na ga sun abu daga shekara sha takwas zuwa sama so wani al'amari ne wanda take so ka gurbatar da yanayin rayuwar mu saboda ka ba za mu yarda da irin wannan abu da kuma dole gwamnati ta ɗauki mataki da mai gaggauta dakatar da wannan abu. Tun farko ma dai sai da iyaye suka nuna ɓacin ransu game da wannan biki da suke zargin cewa na fitsara ne. Sunana Murtala. To na farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abun dai zan ce Allah dai ya rufa mana asiri domin wannan dai ba ɗabi'anmu ba ne kuma ba al'adarmu ba ne abin da muke ji daga nesa ya zo ya zo ya faru da mu a nan wannan ka ba mu ji daɗi ba domin wannan ka hagga Allah mun gode ma da hukuma da suka shiga al'amarin nan suka dakatar da shi domin ba mu san inda zai tafi ba. Ya koma zuwa yanzu tuni waɗanda suka shirya bikin suka shiga nukusani inda jami'an tsaro ke na su ruwa a jallowo. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai. To filu babban jami'in zaben jihar Jojiya, jiya litini ya ce shugaban amurka donald trump ya yi kuskure muraran game da batun magudin zaɓe a jihar ta georgia bayan da ya yi tur da buƙatar trump a ƙarshen mako ta a nemo adadin ƙuri'un da za su shafi giɓin ƙuri'u dubu goma sha ɗaya da ya sanadin faɗuwarsa a jihar sakataren gwamnatin jihar ta georgia brad Faga. wanda shine babban jami'in zaɓe a jihar ta kudancin amurka ya gaya ma shirin good morning amurka na kafar labarai ta abc news cewa a tsawon sa'a guda da suka yi da shugaba turin suna magana ta waya ranar asabar ta bayyana karar cewa har yanzu shugaba turin ya yi imani da abin da ya kira wasu hasasoshi marasa tushe masu nuna cewa an tabka magudin zaɓe wanda hakan ne ma ya yi sanadin cin zaben da biden ya yi a jihar mai maki 16 na ƙurƙu shi ne ta maganar mu kuma kai ta saurare a cewar rafin spaga ya ƙara da cewa alƙaluman da yake da su masu rauni ne yana da alƙaluma marasa inganci shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya faustin Archen tuadera ya ci zaben wa'adi na biyu na shugabancin kasar bisa ga sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar jiya litini an sake zaben tuwajere ne a zagaye na farko na zaben da aka gudanar ranar 27 ga watan disamban da ya gabata inda ya samu kashi da tara cikin 100 na kurkun da aka kada a cewar hukumar zaben kasar na biyu da shi shine anaset georges de goyle wanda ya samu kashi 21.1 cikin 100 na ƙuri'un na uku kuma shine martin zaguel mai kashi 7.4 cikin 100 an ga tashe-tashen hankula a gabani da kuma bayan zaben a ƙarshe ƙasar saudiya za ta ɗage hannun tsawon shekara da shekaru da ta yi ma ƙasar qatar a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar kuwait ministan harkokin wajen kuwait ahmad nasir al-sabah shine ya sanar da yarjejeniyar ta gidan talabijin ɗin ƙasar kuwait jiya litini inda ya ce an cima yarjejeniya ta sake buɗe kan iyakoki na ƙasa da sama da kuma teku tsakanin saudiya da ƙasar qatar daga yammacin yau ɗin nan labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kotun majistare Abuja ta tura Oboyele Sowari ma'adana a gidan yarin kuje gabanin duba bukatarsa ta belinsa. Soware wanda shine mawallafin jarida yanar gizo ta Sahara, kazalika ya jagoranci zanga-zanga juyin juhali da 'yan sanda suka zarge shi da yunkurin kifar da gwamnati ko cin amanar ƙasa. Nasir Adamu Hikaya na ɗauke da wannan rahoton. Wannan karo 'yan sanda sun kama wa Mole Shawore da gurfanar da shi gaban kotu ne don zarginsa da tada fitina da gudanar da haramtaccen taro. Unlawful assembly and then inciting public disturbance to uh, to uh, to the extent uh, somebody is calling that there should be a change of government uh, by by by other by other means. Eh, wani yana kiran a sauya gwamnati ta hanyar makarkashiya ba tare da bin tanadin tsarin mulki ba in ji lauyin bangaren shigar da kara james idace ba lauyan shawore mai suna marshal abubakar ya ce shawara ya shiga kare masu zanga-zanga yayin da ya gana dukan ɗaya daga cikinsu a yankin gudu da ke abuja and shawore came in and intervened and said why are you harassing an innocent citizen and it was at that point that the leader of the team was her name? Altine, Altine uh, DSP, Altine Daniel, had booted Mr. Melishore in the nose and gave him a broken nose. a lokacin da shawarar yake sa baki don dakatar da cin zarafin mutumin sai jami'ar 'yan sanda dsp altine daniel ta yi dirar miki a kansa har da fasa masa hanci in ji Marshal Abubakar. Lauyan ya ci gaba da cewa an kai shawarar ofishin jami'an SAS da aka soke aka ci gaba da azabtar da su. This was just an attempt to continue the persecution of shawara by the Buhari regime. So Shawore ya zargi gwamnatin Buhari da cin zalinsa yana mai cewa ya gano ma har yanzu ba a rushe rundunar SAS ba. The position of uh, this country right now on police brutality that they pounced on me to broke my nose when they took me to the abattoir I discovered that the Nigerian government has not ended sas. They mobilized SAS officers to also beat us up and force us into detention at Abatio, uh, the notorious uh, detention centers. Lokacin da aka kai mu ofishin tsare mutane na Abatuwa, tsohon ofishin SAS na Abuja, na gano gwamnati ba ta rushe SAS ba. Don sun tattaro 'yan SAS ɗin suka doke mu da tura mu ɗakin tsare mutane. Alkalin kotun Mabel Shegun Bello ya tsayar da talatar nan don duba neman belin shawarai. Nasiru Adamu El Hikaya, murar Amurka daga Abuja. Najeriya. A gai da Nasiru Adam Hikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci goma Sai kuma kilo has dubu a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari biyar zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo voa hausa hausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Mutane ya kamata san cewa jami'ar APC wadda shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ke shugabanta ake muke kasa nan a karkashinta ta yi rawan gani kuma mutane sun ba masa sosai. Watakila irin 'yan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a shirin farko na tsaka mai na wannan sabon shekara ta 2021 wanda muke fata Allah sa yadda muka ga farkon ta muga karshen ta lami lafiya. To shirin mu na farko na wannan shekara daga Yola jihar adama ya fito kuma shiri ne da wakilinmu da ke cin Ibrahim Abdulaziz da shirya mana inda sa 'yan siyasa guda biyu za su alakanci ko kuma za su tattauna ko su yi muhawara akan alkawuran nan guda uku da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa ya bunƙasa tattalin arziki sannan kuma ya samar da tsaro to sun ya cika wannan alkawarin ko ko bai cika ba wannan shine mudu'in wannan shiri ne kuma ba ta da ɓata lokaci ba ga ibrahim da bakinsa. Masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya inda za mu soma da batun abun da ya shafi na alkawar da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi. Kuma don duba wannan batu mun gayyato zagakumai kuma shugabanni ma kuma kusoshi ma a jam'iyyu biyu na Najeriya wato jam'iyyar APC take mulki da kuma jam'iyyar PDP. A bangaren jam'iyyar APC take mulki a Najeriya wato mun samu nasarar gaito muku mukaddashin jam'iyyar ta apc wato shugabanta a shirar arewa maso gabashin najeriya dr umar duhu wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar a wannan jihohi shida na arewa maso gabashin najeriya akwai kuma shugaban jam'iyyar pdp a jihar adama barista eti shehu to amma sakamakon yanayi da ake na corona wani na abuja wani na yola amma dukkanin su za mu haɗa su a inda za a fafata a yau amma kafin mu so fafata gadan gadan za mu so mu shimfiɗa ne da jawabi na shi kansa shugaban najeriya muhammadu buhari lokacin da ya ke gangamin a zaben sha biyar wai mai buhari ya faɗa ne mai yi eh, albashi in muka dawo sai mu koma ga malaman namu amma malamai na muku marhaban da wannan bayani na shugaba muhammadu buhari dukkanin ku malamai na san kun saurari a jawabin da shi shugaba Muhammadu Buhari yanzu kan zamu shiga cikin shirin gadan-gadan. Dr. Umar Duhu a matsayinka na kusa a wannan jam'iyyar domin kai ne tsohon shugaban jam'iyyar mata APC a shar arewa maso gabashin Najeriya. jihohi da da ku aka kafa jam'iyyar nan lokacin da kuka zo kun yi alkawura da dama amma kafin mu ji ga wasu alkawuran ya kai ganin a alkawuran da kuka yi kun cika ko kuma dai na farko mutane ya kamata su san cewa jami'ar apc wadda shugaban kasa jiran muhammadu buhari ke shugabanta ake muke kasa nan a karkashinta ta yi rawan gani kuma mutane sun yaba masa sosai dalili ke yasa yanzu mutane da da suke gudun hijira a nan babjar adama ko yawancin kowa koma gidajensa har ma ana noma a gidajen a kauyuka saboda haka idan mutum ya ce shugaban kasar nan bai rawan gani ba sosai sai dai yana da wani manufa daban ne amma ya sani na kan dattijo ya yi kokari don kafin ya hau mulki biyar a na hukumi kusan tara suna karkashin shugabancin matan ta'adda ma wadda kiransu suna yan boko haram amma hawan dattijon nan ya sa an fatattake su kowa ya koma gida amma kuma abin da yake zama sani fada da ake ka noke da shi ba fada ne da za a kara sa shi rana daya ba amma kowa ya kamata ya ba wannan shugabancin na janar muhammadu buhari cewa ya yi kokari ya rawan gani kuma wannan abu ne abu ne ba sosai tunda ni din nan gari na ta taso a taso inda take ta ta zana gurin tare amma yau mutane suna gida suna zuwa gonaki suna noma saboda haka abin da ya rage yanzu ne haɗin kai da na tarakawa da mutanen gari a haɗa kai da zaman tsaro zuwa samu a share wannan abun Allah har kare gaba daya. To amma eh, Dr. Umar Duhu mun ji naka dan shimfiɗa da kai kan ah, batun ɗaya daga cikin alƙawarin shine batun tsaro. Bari in koma wajen shi kansa dan ah, adawa shugaban jami'ar PDP a jihar Adama barista AT Shehu. Ka ji shimfiɗin da yi na kan cewa su kan dai eh, Alasan Barka ta fuskacin tsaro kan cewa ah, alƙawarin suka yi kulla ta biya kuɗin sabulu. Ya ga wannan batu. Mala Ibrahim a gani na ne shimfiɗan da shi duhu yayi kamar kitso yake akan kwalkwata. abin takaicin kuma Allah ya sa shi ma daga jihar Adamawa yake watakila irin 'yan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne in ba haka ba batun yan gudun hijira da yake cewa sun ka tambaye shi don Allah ya taɓa zuwa sansanin yan gudun hijira da ke nan a jihar Adamawa a Malkoyi ko kuma na hayin gada a Jimeta ko kuma na gombi. ko kuma na Michika don haka batun cewa mutane sun koma gida har ana noma ka tambaye shi lokacin da mai girma shugaban kasa general muhammadu buhari ya hau mulki nawa ake sai da buhun masara a yanzu da muke magana da kai nan buhun masara dubu ashirin da uku. A za mu zo kan wannan batu za mu zo muna batun tsaro a barisa eti shehu. Eh, barisa eti shehu. Shugaban kasa har kuka ya yi da hawaye akan cewa idan ya hau mulki talaka sai ya sha litan mai a naira hamsin amma yau da muke magana ni da shi ana sayan litan mai naira ɗari da arba'in da takwas. Eti eh, Shehu kafin mu je batun wannan muna batun maganin tsaro ka fito daga shiyar arewa ya ce ko ba komai su gwamnatin. maganar tsaro a lokacin da mai girma shugaban kasa Buhari ya hau ba mu san menene ake kira kidnapping ba. Boko Haram muka sani. A Boko Haram nan yau ya haifar da baya su boko haram din fitina shine kidnapping wanda kuma da kansa ya sani shi dan jihar adamawa ne ya fito fili ya ce yau gashi yana gidan shi in an san ne wallahi sai an zo an dauke shi a nemi kudin fanta. lokacin da jam'iyyar pdp take mulki tabarbarewan tsaro bai kai ya kai ga har gwamna ne bai ise shiga cikin local government din shi ba ga gwamnan su na lpc din su na borno da kan shi dai ya gagara shiga wani local government wanda har an kusa a kashe shi duniya ta sani shi ya sani kowa ma ya sani wani tabarbarewan tsaro ne ya wuce wannan. Ta Umar Duhu na kana murmushi da yake magana me baka da raka kana murmushi. To kaga daga farko dai kaga ba za mu tsaya muna janin jaka akan abin da na san gaskiya ne kuma dan adawa na maganan adawa sai ta adawansa eh. dole ne kuma tun da kaga sun sun nemi shugabancin kasa Allah bai ba su ba ya sake ba jiran Muhammad Buhari ko me suka faɗa kaga za a ce wannan maganan adawa ne in ba haka ba ba wanda yake cin hankalinsa kuma wanda Bali wanda ya ballaga ya san me siyasar duniya suke je ce wai abin aka samu a kasar lokacin da janar buhari ya mulki da inda take yanzu bata sake sau ba kan ne ni ba da wannan ba kuma ba zan taɓa yadda ba. amma eh du eh, son faɗa masa shi ADC chairman na chairman mai girma ADC cewa ya san cewa fa ni daga karawo ko madagari nake hmm. kuma da lokacin da ake gwamnatin PDP dukkan muna zanne a Ayola har ni zaben da na taya ma Ayola aka yi zaɓe. Hmm. yanzu fa muna gida a gida muke zabukan mu maganar kidnapping da yake faɗan nan ya kamata ya san cewa kidnapping nan fa fatattakan yan gogoron da aka aka hana su mazauni inda da suka kama suka ce shi ne daular su an hana su yau zama a daular su nan an kokore su shi za suka shiga cikin garuka suna neman kuɗi ta ko ta wani hanyar tabbatar sake taro wannan kuma in Allah ya yarda idan haɗin kanmu dukanmu da ni da shi da shi muka haɗa kai gaba daya za mu tabbatar cewa an fasa jike wani mutane. Ah, ah, Dr. Umar Duhu, Dr. Umar Duhu, ba gwamnan da ya kai jihar Borno, gwamnan jihar Borno zuwa ziyartar talakawansa inda suke duka. Ita suke wannan talakan na zuwa, yana zuwa karamar kuma goza, yana zuwa izge. A tambaya yadda mutanen jam'iyyarsa na APDP suke kike yaba wannan dan tarihin saboda haka mu ba za mu wannan tsira da muke nan yau muna son faɗi gaskiya ne ba maganar siyasa ba. Akwai batun da ake misali idan ka duba batun maganar tsaron nan. Kamar yadda su suke zargin kanci a lokacin da suka zo Boko Haram aka sani. Amma yanzu bayan abin ya tashi gana idan ka duba abin da ke faruwa a jihohin Katsina, Zamfara, Sokoto, Neja ga kuma irin tashi hankula a kudancin Kaduna. Ya za ka kwatanta wannan yanayi da kuma kokarin da kake cewa gwamnatin ku ta yi na APC wajen magance tsaron. To ai kamar da ya faɗa abin da ya faru a Libya kashe muhammadu garafi da aka yi aka fasa baitul mali makaman eh, libya ta shigo ko ta ina shi ya kawo wannan abun yayi yawa kuma ka duba kanmu da wani sun ga eh, jihohi ba ta da kariya wata mutum ba zai shiga ba za a sani kuma dun ana zamantakewa da mutane da suke kan iyaka wannan ya kawo eh, wadda yan ta'adda suna shigowa cikin kasa su yi barna su koma in ka duba yan ta'addan nan ba yan najeriya ba ne kuma abin da yake faruwa a zamfara da kasa da wasu maganar ma'adinai ne maganar ma'adinan nan kuma ka duba jiya shi gwamnan zamfara ya kawo shugaban kasa ma'adinai da aka samu gargashin kasa wadda zai sa najeriya ta yi arziki to wannan abu shi ya kawo wannan kashe-kashen da idan ka samu ma'adinan nan sai ka zazu da dare an ruga maka an kwace wani an an kashe kashe da sauransu amma ni ina son faɗawa shi dan eh, eh, uwana daman eh, edu da duk mutanen najeriya da duniya da su idan muka da kai da zaman tsaro da gwamnati kamar yadda kuma a jihar adamawa ba ba wani adawa da wani Allah ne ya ba gwamnan ya zama gwamna yau fatan mu shine ya mu masa addu'a yayi abin da ya kamata ya mutu a jihar Adamawa to eh to to to to shugaban ka ne saboda haka mu abin da muke so shine mu yi ma shugabanni addu'a mu ba shugabanni haɗin kai in a samu a shawo kan wayannan abun da yake faruwa a jihar Adamawa da kuma wasu jihohi gaba daya na. To a gaishe ku malamai to wannan shimfiɗa kenan ta shirinmu na farko na wannan shekara da Ibrahim Abdulaziz ya mana ta da bakinsa daga yau jihar Adamawa sai ku dakaci ci gaban wannan tattaunawa Allah ya kai mu mako na gaba a madadin shi Ibrahim din da kuma Garas Alheri Abdu da ta hada mana shirin Ali Mustapha Sokoto ne a Washington. Salamu alaikum. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Firaministan Birtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullen korona je litini wanda ya hada da rufe makarantu da shagunan da ba na kayan bukatar yau da kullum ba a yayin da kasar ke fara aikin rigakafi ma ma'aikatan jinya da tsofaffi. Firaminista Boris Johnson ya ce dole mutane su zauna a gida. har sai akalla tsakiyar watan biyu yana mai nuni da yadda asibitocin birtaniya ke fama da majinyata fiye da yadda ya taɓa kasancewa a baya tun bullar wannan annobar zagaye na biyu na wasu zaɓuka da za a yi yau talata a jihar georgia ta kudancin amurka za su yi tasiri matuƙa wajen sa au 'yan republican au 'yan demokarasi rinjaye a majalisar dattawan amurka wanda hakan zai yi matukar shafar yadda za a rika muhawara a rabin tsawon wa'adin shekaru hudu na mulkin zababben shugaba joe biden magajiyar garin birnin washington dc ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali jiya litini yayin da wasu dogara tsaron ƙasa wajen 340 ke shirin damara a ci gaba da ɗaukar matakai da hukumomin birnin ke yi kan wata zanga-zangar da ake ganin da yiwuwar ta rikide zuwa tashin hankali yayin da majalisar dokokin tarayyar kasar ke zaman kada kuri'ar amincewa da nasarar zababben shugaba joe biden babban jami'in zaben jihar georgia jiya litini ya ce shugaban amurka donald trump ya yi kuskure mararan game da batun magudin zaɓe a jihar ta georgia bayan da ya yi tur da buƙatar trump a ƙarshen mako ta a nemo adadin ƙuri'un da za su shafi giɓin ƙuri'u dubu goma sha ɗaya da ya sanadin faɗuwarsa a jihar masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an cima kaɗan da hantsi za ku su abokan aikin mu ɗauki da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata za a zuwa shafinmu na yanar gizo voahouse.com yanzu a madadin ibrahim kalamasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma ci bahiro dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum.